ولك ولك ولك ولك الحمد الحمد الحمد الحمد بالإيمان بالإسلام بالقرآن بالأمر رزقنا وجمعت بركتنا وأحسنت ما سألناك ربنا أو أو أو ولک أو وڑک أو گرو لك الحمد چوام چاہیے ولك الحمد رات رام ولک الحمد بعد بار وصلى الله على نبينا اسمه ولك سميت به نفسك أو أنت به تجارك أو أعلنت وأعظم حمدك واستغفرت به بيدك عنا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا تلكا ولا فزعا إلا عزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريض ولا مريضة إلا شفيتها ولا غائب ولا غائبة إلا رددتها ولا آسيا ولا آسية إلا أصمتها ولا فاسد ولا فاسدة إلا أصلحتها ولا عيبا إلا سترتها ولا عسيرا إلا يسرتها ولا عيبا إلا سترتها ولا عسيرا إلا يسرتها ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة نبيها ولنا بها سنة لنا ما أنعمتنا على أدائها من سلمك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون تجي على دمكم أنت باوة من كان تكن مغنى أكل تسبيه Allah kuma Allah ya kara mana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ku mance da tasbihin da muka ambata subhanallahi wa bihamdi duk wanda ya haɗu sau ɗari da sahi hina tunsuna wa hina tusbihun da sahi sadda kuka gari da sahi da kuma da marice irin ba Allah asar wanda ya haɗe shi sau ɗari dukkan zunubin da ya aikata Allah ya gafarta mai saboda haka akwai muhimmanci kwarai ga wannan tasbihi ku yawaita shi sannan idan mutum ya karanta wayannan ayoyi guda uku ka karanta su alaran ma fa subhanallahi na tusuna fa subhanallahi hina wa hina له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيها وكذلك تخرجون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta su da sahi to ya ba da godiyar da ya kamata ya ba su a duka ta dare ne gaba wanda ya karanta su da marice duka sa godiyar da ya kamata ya ba su a ta'ini ne ya ba da godiyar da duk aka bukata gare shi saboda haka akwai alheri da wannan ayoyi Allah shi mana muwafaka Allah ya daidaita mu yau kurjul hayya min al-mayyit Allah shi yake fitar da mai rai daga cikin matacci kala isali min mutu nutfati wa da'ir min bai da kamar mutum daga mani kamar kuku daga akwai wa yukhrij mai mayyita kuma Allah shi ke fitar da matacce an-nutfa wa da wato mani da kuma akwai Allah shi ke fitar da su muna haye daga wanda an mai rai wa yukhrij da adaba da mawtiha kuma Allah shi ke raye kasa bayan mutuwar ta wato idan kasa ta bushe to kuma Allah ka yin ruwa sai kasa ta rayu Allah ya ba mu ruwan sama wa kadhalika al-ikhraju kamar wannan fitowa haka nan abin nan ta kwara juna yadda kun ka ga ana yin ruwa sai kasa ta jiki kuma sai ta hito da shuka to haka za a yi ruwa ranar kiyama ruwan rayuwa sai ka ga mutane na ta tsirowa daga cikin kasa suna tashi tsaye ya Allah ya Allah ka gabata mana wa kadhalika tukhrajuna min al-quburi bil bina'i lil maf'ul tukhrajun wa qira'a li fa'ili wa haka za ku fito wa wajhu munasabati akhrajil hayy min al-mayyit fuskan munasaba game da fitar da mai rai daga matacci wa ya farajin mai yi min hayi da kuma fitar da matacci daga mai rai wato fuskan eh, abin nan kamanta su da tasbihi wa tahmid ga yin tasbihi da kuma tahmidi sabahan wa basa sahiya da marici subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi da sahiya da marici an al-insana inda sabahi lalle mutum lokacin da sahiya ke wayewa yakan rube mai shirin da mauti yakan hito daga abin da ya yi kama da mutuwa wa huwa shi ne kwana ila shibir hayati zuwa ga wani abu wanda ya yi kama da rayuwa wa huwa kaza shi ne abin nan farkawa wa bil masai bil akasi da marice kuma haka hakan yanda sahi mutum ya baro abin da ya kama da mutuwa da marice ko mutum ya shigo cikin abin da ya kama da mutuwa fa umira bihi ma da haka an ka umarci mutum da da lallai? ya zane lokatai ne cikin waɗanda lokuta guda biyu da annahuma alwasila ta ni lin domin su talbihi subhanallah wa hamdi kamar hanya ce guda biyu tsani ne guda biyu lin najati min azabin nasira ga azaba domin babu shakka duk wanda yake yawaita subhanallah wa hamdi matsayi ne na musulmi Allah ba zai masa azaba ba tunda yace ya gafarta mai duk zunubi ne kun ga ba zai mashi azaba ba saboda haka shi an nasa wasu ba hasala a al-irtibaru zaman saboda haka haɗe wasu da ɗaure su da zamani ya tabbata bai da sabani wani masai tsakanin tsariya da yamma wa biya al da kuma bagire bai da samar wala tsakanin sama da ƙasa wa biya al-hayashi wani mamaci da kuma tsakanin rayuwa da mutuwa wa biya al-makalukati da kuma sauran halittu wa bai abu abdi wa bainar rabbi da kuma tsakanin bawa da ubangiji ne saboda haka ku yawaita wannan tasbihi yana da fa'ida ku bar wasa da shi akwai fa'ida gare shi wata rana abin da na manzo Allah ya je gaida wata abin nan yar uwa baba ne wato eh, wadda take abin nan da wata diyar abi dalib ya je ya gaishe ta sai ta ce ya rasulullah ka ganni gani nan zaune ban iya aiki na kwana biyu yanzu ba ni iya aiki saboda haka ka ba ni wata ibada wanda ka rika yi daga zaune ina zaune ya rika yi ibada ina zaune sai ya ce mata ki ce su da Allah sau goma alhamdulillah sau goma Allahu akbar sau goma ki addu'a Allah zai karba ki yi addu'a tujab za a karba ta ce idan na yi zai karba sai annabi ya ce na'am na'am na'am hasan mutumin da yake na yana zaune yana sai da shayi a bagadada na yake sai da shayi sai ranar wani masallaci da ake ce mun masjid ahmad ibn hanbali sai ahmad ibn hanbali ya yi wata ya kawo ziyara masallaci amma mutanen masallacin ba su san shi ba ya zanna cikin masallaci aka yi magariba aka yi isha'i bayan isha'i sai mai ruwa masallaci mai gadi ya zo ya ce mallanta shirya rihewa za a yi ya ce ni ban tashi wurin gada ka gani ne sai gobe ya ce wala sai ka gida masallacin ka sai ya biya kawata ya kai shi cikin ya biya kawata ya yi bai rabu da shi ba sai da ya kai cikin wata rawa wani mai shayi sai ya mai da masallaci ya rubu mai shayi yana zaune sai mai shayi yana ta ba da shayi in za a sayan shayi baki ne na mutu yana subhanallah subhanallah in ya sa shayin subhanu in bai sai da shayin subhanu mala abin na zaune sai ce kai me yasa kake ta wannan tasbihi subhanu la subhanu ya ce malam yana yi ne wani malamin mu'amadu da hanbali shi ne ya ce idan mutum na yawaita subhanallah da hamdi subhanallah da hamdi duk abin da ya roƙi Allah Allah na bashi ka gani wani gari ka gani wallahi duk abin da nika roƙon Allah babu abin da bai bani ban banda abu guda ya ce wani abu na ya ce na roƙe shi gwada mai amadu da hamadu da ibina shi da ya bai ga hamadu da hamadu cike cikin wata yana sai da shaɗu amadu ne da ya da ƙarshe sai ya ce masa aini ne amadu da hamadu ya ce to duk abin da na roƙi allah babu wanda bai bani to shi tasbihi haka na yake yawan Allah ko menene ko nina na karbe Allah yana ba in dai ba abu na wanda ya ce bai yi kun san ya ce bai gafarta mu wanda ya shirka da sha to in dai ba can ka fara to duk abin da ka roƙa yana ba ka ku yawa ta tabbiyi ya ku yan uwa musu talakawa suka zo suka ce ma maza Allah masu sunni sun tsere mana sun wuce suna sallah da muka sallah suna azumi da muka yi amma suna sadaka da dukiyoyinsu mu ko ba mu da abin da za mu yi sadaka sai annabi ya ce ai kuma Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka sai ya ba su cikin wata ruwaya subhanallahi wa bihamdi yace su rika yi za su tsere da ita ga wanda biyo su ba wanda kuma har gaban su za su cin mai kamar wanda yake wata ruwaya ba su subhanallahi da alhamdulillah da Allahu akbar to duka dai kun ga tasbihi ne idan abin nan kana yi ne to da izinin Allah duk wanda tsere ma kana cin mai duk ko wanda ka tsere ma in dai bai yin wani ka kai to ko ya biyo ka bai cin maka abada to shi yasa kuka ga ana ta bayanin muhimmanci ne muhimmanci gare shi kwarai da gaske a nan wani an hukumance ba mun karanta da ku sai Allah ya ce wa bihi ma yurzaqul khalqu ita subhanallahi wa hamdihi da suwa Allah ka ba halittu arziki saboda ga wanda yi kai ne to zai yi ka a jiki gaskiya don sadaka ce wa kullu tasbihatin sadaqatun duk subhanallahi sadaka ce wa kullu takbiratin sadaqatun duk Allahu akbar sadaka ce wa kullu tahlilatin sadaqatun dukka Allahu ala ilaha illallah sadaka ce haka na wa kullu tahlilatin sadaqa duk alhamdulillah sadaka ce to Allah ya kara mana sadaka da wadannan kalmomi da wadanda ba su ba Wani ma zakar ta'ala ya ba da mahalukat lokacin da Allah ya ambaci haduwar halittu ne bisa ba ta yi hada su da sabobi ne mujmilan dunkule to zakara ba da tafsiri sai ya ambaci sashen bayani na ayati ومن آياته أن خلقكم ga kokon zama mutum min dabin wani hannu wanda an hada da jini da kuma nama da ya ta kashe wani fira da ga kokona kawai cikin ƙasa wanda asalin ku daga ƙasa an kai wannan kun ga aya ce wadda ta nuna Allah guda ne wa min ayati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litas لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون musu ba zuwa da ya halitta muku mata daga kawunan wato daga kawunan ku aka diba Allah ya halitta muku mata wato suka zama qurana su zama tamka tamkar bil akalaki ga abin nan ga dabi'u wal khalqi da kuma abin halitta ko wal kulki wato wal eh, akalaki da dabi'u wal akhlaqi eh, kuma halitta wal nasabi kuma abin nan ga nasaba kuma wasu sana'ati da sana'o'i wasu yuki da sunukin ku biya zama ɗaya da ku da matan da ta ko abin na da da tasir ku ya don ku samu natsuwa zuwa ga matan ai al'azuwa wato allah hannu wata ala ya halarci ya bi jikin adam ya yi hawa don mutum ya samu na kun ga inda a ce da aka fi jikin jikin akwai na an ba an kai ma mata kaga in kun ka haɗu za ka ji gashin jikinka ya tashi babu daɗi to amma da aka ba daga jikinka aka kaima sai ka ga ba ka ganin kyamar mata ba ka taɓa ganin ta ba ba ku taɓa haɗuwa ba sai da ta girma amma kuma ka ga wani irin haɗin kai tsakaninka da ita wanda babu shi tsakaninka da kanwarka kun ga wannan wani sirri ne da Allah ya san wato ya san yadda ya sanya shi litaskun ilaiha don ku samu nutsuwa gare ta ai al'azwaj wata al'azuwa ku saba da ita wajen alabai na kuma waddatan kuma ya sanya soyayya tsakanin saboda kun ga shi wanda bai da mata bai sa abin da soyayya ba duk wanda bai yi mata ba bai sa abin da soyayya ba sai ka gane da yan kuɗi ne yan wata yayin an biya shi ya tawo ya sai wa goro bai cin goro ko ya zanta da goro kawai ko ita ma son ta yake ya sai goro naira naira goma a shi naira ɗari gari da dariya an ci shi da dariya an mutu ta gani ita ma son ta yake ya ce can ga wata can mai gyaɗa ita ma ya sai wata watakila ma ta shi abin da ya naira ɗari daga gyaran naira goma ya yi can ga waccan mai kaza waccan mai kaza kwana biyu sai ka iske ba shi da kuɗi ko babu lalurar da ya da shi ba su da tausayi saboda haka matasa Allah ya ba da abin aure in matasa a aure ba sai an gama makaranta ba ba sai an gama makaranta ba ko shekarar ka farko kana aure ba sai ka samu aiki ba ko ba ka da aiki Allah na da aikin da zai baka abinci da kai gida a yi kokari a yi aure don a samu basira a samu karatu sosai da aure ana gane karatu wani mutum bai da mata a dai ta yi haka wajen alabai kuma wadda ta wara a ya sanya soyayya da tausayi tsakanin ai an habbatu wa shakka da sai da tsananin tausayi wa aka fi kuluba wa aka fi kuluba ba a biyu ala ba a biyu haka karɓar sashi da sashi su mai mai aure da wanda ya aura Allah ya haɗa zuciyarsu abu ya zama kamar guda har da wasu bata san sirrin ba inna fi zalika la ayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi da kaumi ya tafakkaru na waɗanda suka nuna Allah guda ne da kaumi ya tafakkaru na fi sun lillahi ta'ala ga mutanen da suke tunani ga aikin Allah Allahumma ij'alna minhum amin wa min ayatin ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ala gaji ku kaga wannan bahaushe na wannan ne wannan ma ba duke na wannan kuma gungi na haka dai ga anan halisa daban-daban to wannan duka ayoyin Allah na ya halicce ku da asalin ku baban ku guda amma kowa da harshen da ya kama kana shi wannan aya ce da ka nuna Allah guda ne bi an allama kullu sinfin lokacin arabiya kuma Allah kowane nau'i cikin halittar Allah ya karanta da kowane nau'i ya sanu da larabci hausawa sai ka iske suna larabci yarbawa ka iske suna larabci ibo suna larabci haka dai kowace kabila sai ka iske tana larabci wannan hikima ce ta Allah su da subhanahu wa a aw ajamiya ko suna wata ruga ta au aw gaira ko wani ta mimma hamahu wa abinna mimma alhamahu a cikin abin da Allah ya yi ilhamin Allah wanda duka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya abin ya awa abu nasu da tushuku wato nau'i nau'i na nuku magana wa ashkari da kashe kashe kala kala na magana wa innaka la takadu tasma'u mutakallimai mutasawiyin fil kayfiyya ko da Hausawa aka gani ba za ka taba samun mutane biyu da kayin magana ɗaya an ka ji su Wani wanda kai ya hanka yawanci an abu da suna babu bambanci ba ba ka samu mutane ko wani kowa da kare ko tawaye na magana su ta bambanta ba ka samu wanda ka magana ta zama iri ɗaya na kulle wajen ta kowane wasu wani wani ko kuma Allah ya canza launin bayanin jirgi wani wani bayanin jirgi fata ce fara ce wasa wani fata ce baka ce wata wasu wani matsakaici na wani ba baki na kwarai ba ba na kwarai ba fi ma bai na auta kadida ba aza ko kuma yadda Allah ya zanta na gabobin sai ka dibi kawo wani ka ga kawawan wasu ɓarurruka ga sunan kwanci yayi da kwanka yayi na wanda sai ka gasi sai haka dai Allah ya halitta kowa ya tsantsa ga sai da gada ba. waye ta da sabobinta wa alwana da launoninta wa hallaha kuma Allah ya yi mata bawa da haisu rafa'a da hatta tamayi lokacin da ya ɗauki rarrabuwa tsakanin su bainar ashkhasi tsakanin mutane har yanzu idan abin nan ka ga kafa wani kana iya gane wanda wani a nan kasan shi hatta inna tawamai har da tawaye guda biyu wa duka sawadi ma, duk da bakin jikinsu in baka na bakin nasu ya yayi muwafaka wa ma wato wa ma'a tawadu'i ma. duk da muwafaqan maddar da an kai su ita wa asbabi da malin dalilan su wal umurul na malaika a malaikiya da al'amura masu haɗuwa lan ma gare su duk sun yi da yake ta haliki ga halitta amma ya kanta da kwanaki shekin min zalika suna sassaɓawa ga wani abu cikin wannan sai ka ga wanda Hassan na da wanda abu wanda husaini bai da shi babu shakka la mahala babu matsalolin su su sassaɓa wa in kana bi ga yake tashabuhi ko da yake sai mato ba ga yin kama da juna amma za ka suna da bambanci to wa inna ma na zama hada bi sirkil ayati Allah ya tsara wannan ya shiga da cikin tsare ayoyi ala haqiqa ayoyi na sama ma kauni halin ayati al-anfusiyya duk da yake suna cikin ayoyi na rayuwa al-haqiqiyya ta haqiqa bil intizari al alhaƙiƙa a abin alhaƙiƙa wanda ta dace da intizami fi silki a shigar da shi a ita a shigar da ita fi silki ma sabaka cikin tsara abin da ya gabata min halitta an kusurku na halitta kawon wa alwaliku da mata yau to abin da ya sa bai shigar da shi can ba lintizami don ya sanar da bi istikilali da tabbatuwa ta wal ihtirali da kiyayewa an ta kaunihi ga zaton cewa shi an ta wata makauni wato domin ta ce maji kalkakun kan wani ya gar cikin cika na ta koyi ba don wannan shi yasa ya rubuta yan nabi zalika da ayatu lalle cikin wannan akwai ayoyi da ke nuni da wajen ga kudurar Allah wa amalihi da aiki da alimi daga masana alimi na da an masana da kasarin dali wato da an masana wurin da malamai domin su ke gane irin waɗannan ayoyi وذر العقول جماعة متاحا كلا وقرئ بالفتح للعالمين وتدنيا جمع عالم وتولجميع الخلق da duka halittu al'insu wal mutane da aljanu su ake ce ma al'alim amma al'alimu malami saboda girman ka Allah ka samu cikin alimi da bi a ya arhamar rahimin wa min بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون اللهم جانب الى امك مناما بالليل فانا nahari da farkawar ku rana ai fi iradati wato fi iradati wato da nuhi kuka yi kwana da daddare da nuna Allah kukan tashi da rana da nuna Allah rahatan da kun don rai hutawa Allah ke ba ku dama ku kwana da daddare don ku huta wata ga kun bin nahari na kadari kuma da ya tafi da rana ku nemo falala daga cikin falala Allah wata wa ta'ala ai tasarrufu ku yawata ku yau nema fi ɗalibin ma'isha wajen nema abin da za ku ci bi anwa ta makasi da nau'i nau'i na sana'a duka wannan yana faruwa da iradati da kaddarawa Allah inda fi zalika da ayati lalle cikin wannan akwai ayoyi waɗanda ka nuna Allah guda ne ba da abokin tarayya da kawai sama'una sama'a ta dabburin wa atbari ga mutanen da ke saurari saurari na fahimta kuma na lura Allah ma iji annabi ne amin wa ayati ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء

أو بعد إلى na دون tsoro ga matama min sawari daga tallafa wato idan matawa na tahiya sun ka ga halari sai su zo wannan Allah ya sa ka aiwa Allah ya sa ka aiwa tsoron ruwa suke yi to haka nan ruwa suke koyaushe kun ga muna ta roƙo Allah ya ba mu ruwa amma har gobe in halari ya haɗu akwai wanda bai son aiwa saboda ya riga ya fara shigewa kuma bai samu kwari ta ba sai yau yau ya kware kaya na na da kasa ya ga hadari kun ga zai sa alwa duk ko addu'a ta haka Allah ba mu abin cewa amin eh sai ya gama shi jawa ta tafa to akwai kuma wanda su ko wada su ko yi sai suna haka Allah ya ba da to dama haka nan ni'imar Allah ta ruwa ta wasu na su wasu ba su ba ka da laifi idan kana da kana da bukata ka ce Allah ya sa ka alwa ba ka da laifi in kuma kana da bukata ba ka da laifi ce Allah ya sa a yi ba ka da laifi saboda haka Allah ya ce daga cikin ayoyi ne yurikumul barka yana gwada muku abin na walƙiya wato Allah yana gwada muku walƙiya kwakwan bisa ga tsoro wasu suna tsoro kada a ce a yi ruwa nan kada a yi sadaka a kaukan wato gane abin nan tsoro wa zama da badari wasu kuma don tsoron ruwa wasu ba su sa a yi ruwa wa yana zuru min sama ma kuma Allah na saukar da ruwa daga sama wato Allah na saukar da ruwa daga sama ko yi bil abda sai ya raya kasa da abin da da ruwan ba da ya bayan mutuwarta kun ga kamar yanzu kasa ta mutu ya an ci mutuwar kasa bushewarta wato kasa ta bushe kwarai mutane da yawa ba su shirka ba saboda haka mutane na ta kwaɗayi Allah ya saukar da ruwa wa yuhyi bil abda sai ya raya kasa ba da ya bayan mutuwarta ayyuka da an tumbitu wato tumbita ta tsawar shirka in na fi zalika mazakuri la ayati lalle cikin abubuwan nan da muka ambata akwai ayoyi wanda ka nuna Allah guda ne da kawai ya ta mutanen da suke fahimta abin da suke da ilimi wato suna ganewa ya tadabbaru na suna fahimta Allahumma ij'alna minhum ya rahman ya rahim ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ya Allah ka mace jirgi الشركة كما رسول الله آمين ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا كنتم تخرجون الله سبحانه وتعالى أن تقوم السماء والأرض سيد أسد فيو كما أسد سمة فيو كما أسد فيو بأمره لأمنين أي إرادته من غير أمر باتر الشيء ثم إذا دعا فسمع الله يكراه دعا وكراه من الأرض من الكسا بأن ينفق إسرائيل إسرائيل wato mala'ika isra'ila ya yi busa da su da cikin kan lilbasi busa ta tashi ta tashi wani kuna kuma da kafafar gura idan an tun ta kalli minha sai ga kuna ta fito wani cikin kasa a haya a rayu wato kowa ya fito ba ya faɗa min ko to fitowa ku bi da'awatin da kira guda da an kire ku gaba ɗaya ku taso min ayatihi ta'ala yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu ولو ما في السماوات ولو ما في السماوات والأرض كل له قانتون ولو ما في السماوات والأرض كل التي في السماء فكسا فكنا الله فكنا الله ملك الله شكي ملك الله sama da ƙasa baki daya Allah shi ke da mulkin wanda ke cikin sama da ƙasa wa kalkan yake da halittar wa da kuma dukkan su bayi ne wai idza malakal aqila idan Allah ya mallaki masu hankali cikin sama da masu hankali cikin ƙasa wa wanda bai da hankali wato ya yi ya Allah ya mallaki masu hankali da ba su da hankali subhanahu wa ta'ala idan ya mallaki wa'anda aka hankali to da da balle wa'anda ba su da hankali kullun lahu qanituna dukkan su masu da'a suke ga Allah ai mutiuna fil ayati masu da'a suke ga Allah bil hayati wa mamati a cikin rayuwa kuma da mutuwa wa huwa alladhi wa huwa alladhi يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق الله شيني وان يفعل على التمتان ثم يعيده سنة شيكي راوى على التباب على بايا كشف وما يساكتا يدسو وهو لعادة ساكتا وأهون عليه يا سوكي قال من بدأ بسك فاروا bin nazari ila ma inda muqatabina tun da su wayanda ake magana da su suna ganin farawa ta yi maimaitawa abin da na wahala to shi yasa in ba za haka nan ba a wurin Allah da farawa da maimaitawa duk guda ne amma su al-muqatabi suna ganin anna i'adatu shay'a ashabu maimaita abu ya sauki min ibtida'i bisa gabanin da shi wa'illa in ba don ganin masu abokan magana ba aiko ma inda Allah ta'ala sawa'un tusabula da farawa da maimaitawa a wurin Allah duk da suke to Allah ya gafarta mu wala hul masalu a fa kuma akaba ta'ala sannan Allah ya ta'kibi alama ta gabar min ayati ga abin da ya gabata na ayoyi wa ma ya ji kuma ya sabar da shi da abin da ke zuwa yace wala masana masala ala misali madaukaki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala fi samawati wal ardi a cikin sama bakwai da kasa ay as-sifatul ulya sifa madaukaki ya tabbata ga Allah wa hiya annahu la ilaha illa Allah shine yadda abin yake babu abin bauta da gaskiya sai Allah lahu sifatul wahdaniyya Allah shi Allah sifar kadaita fihi ma a cikin sama kuma cikin ƙasa wa huwa al aziz bi mulki kuma Allah shine magwayi a cikin mulki ne al'akima bi khalqi kuma mai hikima a cikin halittu ne yasabu alayhi shay'un babu abin da abda wahala ga Allah wala yaf'alu shay'an illa li hikmati Allah ba zai aikata komai ba sai don wata hikima tadullu ala kamalihi ta'ala yadda ta nuna Allah ya kammala ثم تقدم ya ci gaba تقبل da hukumar القابلين don jawowa ga hankulan marar bana, to duk ulama zahiri malaman zahiri min hayatin dunya daga rayuwar duniya wato halin akhirah kuma jahilan lahira alladhina ja'alu lillahi ba'da abidi shuraka wanda suka sanya ma Allah sashen bayi na shuraka abokan tarayya متساوين معه تعالى سنك ديدي تستار الله بملكي أتك ملكي ني وهم لا يقبلون الإشهاد الشركة su alhali ba su karɓa a yi tarayya wata sawu a daidaita da su ma a bidiyin tare da bayan su bi amwalin da a cikin dukiyoyinsu amma kuma shi Allah sun ka sanya mai wasu wannan ya ɗauko wanga ya ce waliyina wannan ya ɗauko wanga ya ce gunki na shi ma yana aiki irin aikin da Allah ka yi amma kuma sun ɗauko abin tarayya sun samu Allah amma shi wanda bai yi aji kuɗi ne wani ya kawo ya ɗiba ya ci abin da ya ka ci ya yi zaune ya fake su aka iske shi aka ce barawo ya ce ba barawo yake ya ce mu biya da. sai ake ba wa fakina ka ce ba ka yi hankali sai ka kai shi kotu to kai ba ka yadda a yi tarayya da kai amma kuma kana haɗa Allah da abokin tarayya ya kamata ka yi hali da hankalinka ita ma tarayya ba mai son a yi tarayya da shi ga abin da an nashi kowa abda abu shi abda abinai bai son wani ya shigo ya ce mutu abu saboda haka ya faɗa da sai Allah ya ce daraba lakum masala daraba lakum masalan min anfusikum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ترى لكم أيها المشركون مثلا يا مشركي الله يا سيدي مثالي kayanan nuna musu wanda ya kasance daga kawunan litata don ku lura da kyawu wa huwa misalin shi ne hallakun min mamalaka aimanukum shin kun yarda a yi tarayya da ku min mamalaka aimanukum cikin abin da dama ku ta mallaka min abidukun na bayan kuna da a alaikum abokan tarayya gare ku bima da ku ga abin da muka azurta ku muna amwali na dukiyoyi wa gaira da waninta kuna yadda su yi tarayya da ku wa antum wahum da ku da suwa fihi sawa'un cikin dukiyar da muka mallaka muku ku zama daidai da suwa takabuna kuna tsoron su ka kai bace ko an fi kun kamar da kuka tsoron kawunan ai amsalukum su ka hakku suke wato amsalukum min a misalan ku na ɗaya wal istifhamu bi ma'ana annabai wato ba ku yadda da wannan ba wal muradi wal muradi abin da ake ni na na an bala ta wato kore sifofin can guda uku duk ba ku yadda da ko guda ba a ni a sharika na daya ba ku yadda a yi tarayyar ba na biyu wace iswaye a daidaita a daidaita da kuma al'abidi da bayan na uku wa kawai fiya wato tsoron su gare su ba za ku ji tsoron su kamar kawo ku ba ai idan kana amurkum ma abidukum fi amwalillah idan al'amarin ku ya zama ga dukiyoyin Allah ma'abi tare da bayan ku fi amwalin laye ga dukiyoyin Allah Allah ce a haɗa ku muha wadda ya ba ku ita ka zalika haka al'amarin ku yake tsakanin ku da su wa kai ba ta ja nuna ba da mamalikin ya za ku sanya sashen abokan tarayyar Allah shuraka alahu su zama abokanta sasu abin nan su zama abokan tarayya ga Allah su sashen mamali aduna ba taj'aluna ba'da mamalikin lahi sashen halittun Allah miliki ne ya zama shuraka abokan tarayya da ku Allah za ku yi wani ku ba ku yadda bayan wanda da ku da su duk mutane kuke hankalinku guda wani iko ne na Allah ya mallaka wani ga hannun wani ba ku yadda su yi tarayya da ku ba yaya kuka yin tarayya da Allah ku ɗauku wani wanda ba abin nan bawa na cikin bayan Allah ku ce wai shi ma Allah ne shi ma a masa ya ce da kaka kuke yin waɗannan abubuwa nan ba ku da hankali ku sai ya su mata wuri na lahu ta'ala ku ce wai sun yi daidai da Allah bin mulki ga mulki tuqaddiruna annahu ta'ala yukhalifu ayyabu wai kuna kaddara cewa Allah ma tsoron su ya kai sai ka ji mutum ya ce Allah don uwa kai ne ka wai Allah tsoron wani ya kai tunda yana tsoron wani to Allah zai mai ka ba don Allah tsoron wani ya kai sai Allah tsoron wani ya kai me yasa kuka yi wayan abubuwa wato akwai abin mamaki gare su wato mata matakai da suke ɗauka. har abin nan mutum na ganin wani aka ce wai ka ce dan Allah Allah ka ba da kaza dan Allah Allah ka ba da kaza wanda ba su amma ya ka ce don wali wa Allah na ba su sarki ne na makarkata shi sauri ba ta daina na wani amma shi ga shi bai jiki ne mai makarkata an ka ce don wani yawa ne shi jiki ne mai makarkata nan duka abubuwa ne na rashin hankali ga mashirkai wa ka zalika haka na abin na fasil ayati muka bayana yana ayoyi ayoyi na muna bayanin ta misal zalika tafsiri irin wannan bayani da kawai da suke fahimta abubuwan da ake faɗa musu ba da bal ittaba alladhina zalamu bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين الذين ظلموا أهواءهم يتي آه الظالمين سن بي سن رايو سن واتو سودة الظالمين سن أبن أبن سن كقدا بغير علم باتارد علمي وانده سوى سدق الله ومن يهدي من أضل الله باب وانده كشير وانده الله كيف ai la hadiya da hudu wanda Allah ke batawa ba mai shiryawa gare shi wa ma lahu min nasirin kun ba su da mai taimako ai ma ni ilimin azabi ba su da mai hana su da azabar Allah fakin wajen فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تقول أكابرين فأعلى يا وسلم تدارك النور بما تقدم بيانا سكا كما وجه تعالى على الخلاف إلى رسول sai Allah ya fuskantar da magana ta yi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa amara bi sabati ala kuma ya umarce ya tabbata da gaskiya domin kullum malamin jama'a in bai daidaita ga gaskiya ba jama'a ba za su daidaita ga gaskiya ba saboda haka yi Allah ya umarce shi ya yi zai kusa ga gaskiya Allah ne kowa alhirin wanda gaskiya ita ce ilimi allazi yusul zai akara ilimin da ka kai mutane zuwa ga samun lariya wa huwa la yatimmu illa bil amali shi kuma ilimi ba a samun samun lariya da shi kai kamala, illa bil amali sai ina an yi aiki da ilimin da aka karanta dole da mutum ya yi karatu in bai yi aiki da karatu na ba zai samu lahira wanda ya kamata ba wata sabi mu biya mu ba da aka ce annabi shi karatu kuma shi aiki da abin da ya koya fatassakimu bihi al ko koyi ta tabbata da shiya da gurbi da gairi ga wani ne sai idan malami ya ta bisa ga gaskiya to wanda duk da gaskiya to yana kokari ya yi koyi da shi ni ya tsaya bisa ga gaskiya hanifan kana mai karkata zuwa ga Allah shi kadai ai ma ne ne kana mai karkata zuwa ga Allah ai akalin dinaka lillah duk abin da kake na addini ka tsarkake kai dan Allah domin abin nan muddin jagorar jama'a ya sa aka dasi ga ayyuka ne to jama'a sai za su gyaru da yawa ya zan duk abin da mutum zai yi shaidan Allah ko nuna na mutum zai yi shaidan Allah to idan haka ya samu mutum ya yi duk abin da ya kai dan Allah to matsayi ne na malami za a yi koyi da shi ai a kalis dinaka da ka tsarkake ayyuka addinin ka duka da Allah an ta wani jama'a da kai da wa'anda sun ka bi ka kowa biyo ka ka faɗa mai shi idan Allah kai saboda Allah dan sai ka ga aƙidar mutane ta gyaru amma in malamin mutane yana ɗan buge-buge ya aka maɓa mai ya ce to ai wanda harka ba ta Allah ta ba to lokacin da shi in yadda kuɗi sai ce wanda harka Allah ba harka Allah ta ba yana jahidu yana murza ido wanda harka Allah ta ba to in ba a hatara ba amma jahidu sai ma sun buge mutu sun hashe kayan saboda haka ku da da wannan a ake gama da hanya duk wadda ta yake ita aka son ya dauka ba kuɗi an ba a so ba na bawa nan wurin ganin karanta muku annabi ayyuba yana wanka Allah ya aiko gari da zinari da dubu kowane ne bai sa bai kama kwasanta Allah na faɗi ya ba ka wadatu da wani dukiyar da na baka da arzikin ne baka ba yana duba yana ce ya Allah baka wadatu da kayan ya saboda ka ba wanda bai son kuɗi kuma na karanta muku yan yakubu sun ce ka ba mu bin yamin mu da shi yace ban ba ba sai sun ka ce mai ka bari mu da shi na zabi kai na ba'irin a ƙara mana lodin kuma guda yace ko yanzu zan ba ku ba a kawai wanda aka ce lodin kuma guda za a ba shi yace ƙara kuɗi yace zan ba ku ku kawo a kawai to da haka don kusan da sani ba wanda bai son amma su a wanda yake jagora addini ya yi takakan san ba don ba kaso ba ki ce kai dan babu tsawo kai sabon buhun shekara zama tuliya da gari a zamai kai ɗauki buhun gero biyu na ɗauki buhun gero buhun masara to mutai da Allah ba maciya malamin kuma a kucina ya kwashi kayan kuma ba da kuɗin to ya za a iya ce a kowane wanda bai san kuɗi akwai wanda bai san abinci to kowa na son kuɗi amma abin da ake so idan mutum ya jagoranci mutane to ya yi taka tsantsan ga abubuwa ya yi taka tsantsan ga abubuwa rashin imani na mutum bai da mizai mutum bai da mizai ya mutu shekaru da misali ni an aka mun wannan wani wato wanda aka miliyoyin kuɗi ga hannu ga ka haka nan ya ban ma bai asaba a hujja shi suna baki musulunci waɗanda malamai duk ba su da amana gama malamai ni ban taɓa ganin mace amana kuma malamai ba kun zubar da mutuncin musulunci kun zubar da mutuncin musulunci to ba daidai na ba ku bayyana haka na ku zarga ne ba cewa an kai ba kusa ba mai cewa ba kuma kuɗi addini da kun ka ɗauko an kace kuɗi kuɗi addini da kun ka ɗauko shi an kace ku lura da shi ba ce an kai ba kusan kuɗi ba ba wanda ka ce ba kusan kuɗi to shi na an ce annabi ya tsalke komi zai yi shi dan Allah komi zai yi shi dan Allah to abin da aka ce ke don a samu dama a yi koyi da shi da kyawu Allah ya gafarta mana a kalisin yi na kalilla an tawo wani tabaka da kai da ruwan da ya fi ka koyi za ku koyi da Allah fidratul lahi sunna ce ta Allah tursamu bitai al-majrura fidrati wa laysa fil qur'an ghayru a cikin qur'ani ba mu wata fidratul lahi in ba wannan wal bidra hiya qadiyatul dini wato dabi'a mai karba addini al'ada na gaskiya wata hayyar mai tanadi ga ce ta ce ma bidira wakila ko kuma an ce hijira addinin islam addinin musulunci la yake bara bil imani fitri don ba a lura da imani na tabi'a wanda aka halicci mutum da shi la'annahu mawjudun hatta fil kuffari don wannan saman hannu kamere kare akwai shi wa innama yake itibaru bil iman dama abinda ake lura da imani shar'i imani na shari'a al-muqtasab al wanda ake sana'antuwa wannan mutum ka yi kokari da kai ne yana son abu sai ya bar shi bai sa abu kuma don shari'a ta ce ai sai ya daure ya shi to irin wannan imani shi an na shari'a shi ake nema eh, bil irada wanda mutum ke aikatawa da ni dai wal ilmi ma da al ba da bulugi da kuma ilimi bayan balaga kuma allati balaga ma ta da wanda Allah ya halitta mutane akan ita da wahiya abin addini ita ce addini ai ilzamu wa kullanci sunnar Allah la tabdila li canzawa da halitta Allah ai addini ga addini Allah ai la tubaddilu kada ku canza addini da an tushriku ku shirka da Allah Wani kun ga ikabarin ba da labari na bi ma'ana al'amri amma abin da ake ne kan ku canza halitta Allah dalika addinin qayyim wannan shine addini madaidaici al-mustaqim wanda ya daidaita ai zalika tauhidullah wannan shine tauhidin Allah addinul qayyim shine addinin madaidaici shi tauhidin nan walakin ma kasara nas la ya'lamuna zalika sai dai mai mutane ba su haka nan ba wa illa inda sun san haka nan da ma ashraku bihi da musu da wani abu ba ce منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أي منيبين أي راجعين إليه كنا مصدر وجه الله تعالى فيما أمر به قبل يوم النبي wani kuna masu dawowa da Allah da bari abin da ya hana an gare shi sun masharafi bayani sannan ya shiga cikin bayanin abinda ake ce mai da hamari ga Allah ya ce wata ko ku ji tsoron Allah ai kawo ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah shi ya ce mai da hamari ga Allah sannan wa ki masara ku tsaye da ka abin da sallah da kyau ku tsare sallah kun ga duk mun ka dan taba tayya sai ku ji an ce wa ki masara saboda sallah kullum kullum aka yanta wato tsaishe ta wuya gare shi tunda kullum kullum aka yanta tsaishe ta wuya gare shi tunda kullum من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا من الذين فرقوا دينا وشكوا سمت ربدع الدين بإخسلاله جسسا باو سنجما يأبن يعبدونه يأبن سنجموتا أو بنت إبيا قوت سبب وشكاته wa kanu shi'a sun ka zama kashi kashi firata wato kashi kashi bi zalika a wajen bautar ko yi ganin yin ko wace jama'a cikin su bai ma da ɗayan barhu na farin ciki suka yi da abin da awalin ayi masu ruruna suna ciki da farin ciki da abin da awalin su wa bi qira'ati wato fara kudina min alladhina fara kudina ba ai tara kudina wa sun tabar addinin su Allah ya kuma yi wanda aka umarce su ci وإذا مس الناس وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا مس الناس الضر إذا الضر مصيبة تشاء المتاني أي شدة وتسنني إذا سنني يشاء المتاني دعوا ربهم سيكا سنة تعفر واتو مسلمي دكاهرين سيكا سنة تعفر واتو أنا تعفر يا الله كامل سنة ya Allah wanda ba da yake kawo na sauki ne kamar wanda kun ka kasance farawar haka kuna nan ba mu kama hannu ya ya Allah wanda wanda ba Allah ka gura mana karshen ta ya Allah ka kawo na kai da kowa ya kuma da Allah ana ta addu'a ta musulmi da kafirai ana ta addu'a Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana mafita ko ina addu'a ake kai to al'adar mutane ke da yan ba ta shahi to kun san da masu musulmi a cikin dare da yake ba wanda suka ko in ba Allah amma yi su ba su addu'a sai sun hada cikin matsala Yan kuma matsala ta wuce sai su bari to kada ka zama daidai da kare ko roƙa Allah Allah ya karɓa muku to kada ka zama daidai da kare ku ci gaba da addu'a har abada kada ku bari kun ga su kayan da yake sun kai addu'a sun ka samu sauki farko da masifa ta zo da'awar da'awar kawarsu suka yi ta'addu'a ga ubangiji su muni bi na ne suna tambayar da amali da Allah ne na gaire ban da wani ya Allah a Allah tsira da fitina da Allah ne mana maganin ta sun mai a ma na azaba a rahmatan sannan ya dandana masa rama daga baya da yi da bala'in ya kusan da masu kawo shi ya kawo musu malika hankali ya kwanta سوٹ سامان یہاں مینم سیو آج کم سے سنة شيطان بات آپ sai ku jira fa sau ba ta alamuna akiba ta tamattu hakika za ku gane ba ta jin daɗin ku abin da zai biyo ya ku jira shi ba dai kun gani kamar yanzu ku yan najeriya ba dai kun gani da an kai tuba duk wani mai dubara ya yi dubara bai kawo mana mahita ba sai da allah ya tashi ya kawo mana mahita da kai ne ya kawo mana mahita to in kun karbi da shi fa sau ba ta alamuna akiba ta ba mu san kun sha za ku gane kawai saboda haka ku tsaya ga Allah tun da shi ka kafa da cikin matsala ya kama ka fita to Allah ya gafarta ma kuma Allah shi mana jagora Allah kuma ya kuta sahalayen Allah ya kuta ciyaki da Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya kare mu daga sharrin duk wani shi Allah ya kare mu daga wani mai cuta Allah ya kare mu daga makircin duk wani makir shi wani munafiki Allah shi mana magani ne kuma Allah ya sa aljanna makoma nan za mu fara insha Allah wa rahmatullahi wa Allah mala da ke girki idan ta ɗanɗana miya shin ko akwai azumin akwai azuminta ai ko kai ka tumbuna wani abu akwai azuminta eh in dai ka tusuwa in an faɗan da na tusuwa ai malamai suna bayani ya suka ce kamar wanda ya je saya alkaki ya halitta ya ɗanɗana ji wanda an da daɗi in ya ɗanɗana sai ya tusuwa kai ya haɗu wani in ya ji mai daɗi sai ya sai kamar wanda ya ce da yawon kasuwa yaro ya ce yana son abu kaza za ka sai mai to ya halitta ka ɗanɗana don yaro bai san mai daɗi ba sai ka ɗanɗana in ka ji mai daɗi sai ka sai mai babu mai kuma azumin ka nana amma kan ka haɗe in ka haɗe ka kai azumin ka. an ga malam mutum ne yana gaba da wani daga baya shi wannan ya kama wannan magana tsawon shekara biyu amma wancan bai an sami shi shin ala gafarta malam shi shi kale shi ko ya kamata ya yi to bai kale shi in dai ya iske shi sai ya ce assalamu alaikum in ma ya ansa in bai ansa ba kai dai da kai sallama ta yace daga cikin masu gaba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare da zuwa sallama ake ba dole sai kun yi wata magana sallama da yin kai sallama annabi ya ce sallama ta yadda kai daga gaba da shi algafar tabalan ko ya zama dole duk lokacin da mutum zai karanta alkur'ani mai girma sai ya yi arwallah ko da yana da cikakken tsarki eh sai ya yi arwallah iya arwallah in za a ɗauki ƙur'ani familla in za a ɗauki ƙur'ani ya fa familla amma in za a yi kira a ƙur'ani ya alwala musahabi amma in ɗauka za a yi a yi kira a rika a yi saboda haka yana yi wa mai kira a ƙur'ani hizo guda ba ka da alwala zunubin da ka samu ladar da za a baka ba ta biya rabi in ba ka da alwala magana Allah girmama ta aka yi shi yasa kun ga magabatan mu Allah ya taimake su girmama Allah da magana ta su shi ya sa ce ku ku ku wadanta Allah da magana ta ku kai sai ku ce ko da zuciya ana kana ɗaukar Qur'ani wani lokaci ma ku share iska ku ce mai haila da ke Qur'ani duk abin da Allah zai shi ku dai yana nan sanda ku duk masu yin waɗanda hoto ya Allah zai kama su Allah ya gafarta ta Allah gafarta malan shi idan mutum ya shigo masallaci daga farko ya zauna sai wani ya zo daga baya shi sai ka tashi ka gurgusa shi in yana kaurin gurgusawa sai ka gurgusa saboda allah ya ce idan kila na tafasa ta yarsa da ya an ce ku gurgusa to ku sa ku buɗe mini allah zai muku bude kuma wadda kun ka buɗa ma allah zai buɗa ku saboda haka in mutum ya ga akwai wurin gurgusawa kuma wani ya turo wanda za a gurgusa mutu a gurgusa mai yata zama ta kamalan shi a cikin sajada ta sallah mutum ya samu ya yi addu'a kawai ko sai ya hada da tasbihi yi eh, shi ya tarbi tasbihi ma a addu'a ai tasbihi addu'a to shi tasbihi kuma shi a haka hada wanda abin ya sa matasa a kason su haɗa kushi dai su yi ta addu'a da ta gane tarbiyya ba tarbiyya kuma addu'a wanda ka kawo kayan duk duniya ba guda ba duk duniya tasbihi ba duk abin da ka sani na duniya tana kawo shi tana ba da mata ba tana ba da mata tana ba da gida tana ba da admission na makaranta tana ba da jarabawa mai kyau tana ba